Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Lahadi goma ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da sha shida, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango da da 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lardiniya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne a alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya ko makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Wani jirgin kasar Ethiopia da ya taso daga birnin Addis Ababa ya hatsari jim kaɗan bayan da ya tashi da safiyar yau Lahadi inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. ministan lafiya na kasar tunisia ya yi marabus biyu bayan mutuwa wasu jarirai goma sha ɗaya cikin sa'o'i ashirin da hudu a asibitin babban birnin tunis haka kuma masu zanga-zanga adawa da gwamnati sun yi aron gama da jami'an tsaro a jiya asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a caracas babban birnin venezuela to kanan labaran kenan bayan kun ji labaran duniya za ku cewa an kai wa jami'an hukumar zaɓe harin wato hari a katsina kenan inda aka kashe jami'an tsaro guda biyu kana wasu jami'an zaɓe kuma suka ɓata. ɗazuna zan ta da shi kwamishina ɗin yake gaya mana cewa to a matan ajiyan sun gaya mana cewa goma daga ciki sun dawo an gansu yayin da goma ba a san inda suke ba to da zai ke gaya mana wa tun jiyan cikin dare suka dawo a jihar adama kuma wasu da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka yi suka yi yunkurin kai wani harin kunar bakin wake a wata mujami'a inda abin ya fashe kuma ya hallaka guda biyu a cikinsu. su bayanai da muke samu ya nuna cewa akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kaɗan aka kai ta asibiti su kuma yan boko haram ɗin abin fashewan ya yi fata-fata da sassa na jikinsu a jihar oyoma an kashe wani ɗan takarar sanata a ibadan inda 'yan sanda suka ce suna aiki gadan-gadan domin kamo waɗanda suka aikata kisar akwai kuma tattaunawa da muka yi da lauya aminu hassan gamawa mai shirya kan harkokin yau da kullum akan zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jiha za mu yi kuma ƙoƙarin tuntuɓar wakilanmu a sassa daban-daban na najeriya domin mu ji hali da ake ciki yayin da ake jiran sakamakon zaɓukan akwai kuma sanarwa da masu sa ido a kan zaɓe na cikin gida suka fitar a kan matsaloli da aka samu a wurare daban-daban na zaɓen da aka yi amma kafin mu kai ga haka ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Wani jirgin kasar Ethiopia ko ce Habasha da ya taso daga birnin Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan da ya tashi da sanyin safiyar Lahadi inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. Kamfanin ya labaran gwamnatin Ethiopia ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Bishoptu kuma yana ɗauke da fasinjoji daga ƙasashe 33. kamfanin jiragen da ya ci jirgin ya rasa hanyoyin sadarwa tsakanin sa da filin jiraukar jirage na ball mintuna shida bayan tashinsa da safe yau lahadin da misalin karfe 8 da mintuna 38 a wagon ethiopia firaminista abi ahmed ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a shafinsa na twitter cewa ofishin firaminista a madadin gwamnati da mutanen ethiopia yana nuna alhini ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a jirgin habashan kira boeing 737 akan hanyar su zuwa birnin nairobi na kenya kamfanin boeing wanda ya kera jirgin ya fitar da wata sanarwa da ke cewa kamfanin boeing yana sane da rahoton hatsarin jirgin kuma yanzu haka yana bibiyar lamarin da ke faruwa. ministan lafiya na kasar tunisia ya yi murabus biyo bayan mutuwar wasu jarirai goma sha ɗaya cikin ashirin da hudu a asibitin babban birnin tunis abdulra'uf el sharif ya ajiye aikinsa ranar asabar ma'aikatan lafiya da masu shigar da wa da gwamnati kara sun buɗe bincike kan dalilin da ya haddasa mutuwar yaran ƙungiyar likitocin yara ta tunisia ta faɗi a shafin facebook cewa zai iya yiwa wasu kayayyakin da ake amfani da su ne suka yi sanadiyar mutuwar ƙananan yaran a wani lokaci a baya ƙasar tunisia ita ce ta zamto ƙasa da ta fi tsarin kiwon lafiya a baki ɗaya ƙasashen arewacin nahiyar afirka duk da haka tsarin kiwon lafiyan tunusiya da sauran ayyukan gwamnati sun samu koma baya tun lokacin da aka hambare gwamnatin shugaban ƙasa zin alvadin ben ali a shekarar 2011 to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi aron gama da jami'an tsaro a jiya asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a caracas babban birnin venezuela masu zanga-zangar sun huce fushi ne akan katsewar wutar lantarki da aka samu a kasar a matsin da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar kasar a lokacin da magoya bayan madugun 'yan adawar kasar wangwedo suka yi dandazo a dandalin da ake kira avenida victoria sun yi ta ihu ga jami'an tsaro inda suka yi ta kiransu da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turareniya da su a ɗaya bangaren kuma shugaba nicolas maduro ya yi kira da a da zanga-zangar kishi da ta 'yan adawan da kuma kalubalanta yadda amurka ke nuna isa kan kasar ta venezuela mai arzikin mai wacce amurka ta wa takunkumin kare tattalin arziki masu gwagwarmaya a rasha sun fara zanga-zanga kan wani sabon ƙuduri wanda masu adawa da shi ke cewa yunƙuri ne na gwamnatin shugaban ƙasa vladimir putin na ƙarawa kanta iko kan yanar gizo da ƙayyade ta mutane da yawa sun yi gangami a gabashin birnin so a yau Lahadi domin zanga-zanga akan shirya wannan kuduri. Masu goyon bayan kudirin kuwa cewa suke an shirya kudirin ne domin tabbatar da cewa za a iya ci gaba da samun yanar gizo koda ko an katse ta daga wajen kasar. Daga baya masu gwagwarmaya dai sun hada a babban titin shakrob da ke birnin Moscow domin yin wani gangamin. Haka kuma an shirya yin wata zanga-zangar a yammacin birnin Voronezh da sauran wasu biranen Rasha. daga ƙarshe yau lahadi ta zo daidai da wato daga ƙarshe yau lahadi ta zo daidai da cika shekaru 60 tun yunkurin yankin tibet na farko na neman ballewa daga kasar rasha yunkurin shine tilastawa dile lama shugaban addini na al'ummar tibet yin gudun hijira zuwa india har ya kafa gwamnatin 'yan tibet masu gudun hijira. labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan jami'an hukumar zaɓe a jihar Katsina a jiya kuma sun kashe jami'an tsaro guda biyu. Da yan tuntuɓi wakilinmu Sani Malumfashi hali da ake ciki a wurin sai ya ce. Ko ɗazun nan ma na je wurin inda ake tattara sakamakon zaɓe saboda jimamin rashin da aka yi domin jama'an tsaron guda biyu ne akwai shi ɗan civil defense co mai suna umar aliyu wanda aka kashe a kankara sai kuma shi corporal na 'yan sanda wato mannar usman da aka kashe a mai dabino cikin karamar hukumar mulki ta dan musa to ya batun tsaro ya halin tsaro a daidai wannan lokacin da aka samu irin wannan lamari eh to an kara matsa kaini wajen ɗaukan matakan tsaro a kan hanyoyin da suka shiga wannan ƙananan hukumar mulki guda biyu wato kankara da kuma ƙaramar hukumar mulki ta dan musa haka ma nan cikin gari duk wurare wurare haka za a ga jami'an tsaro ana kula haku bablamtana kuma a hedkwatar hukumar zaɓe za a ga dandazon jami'an tsaro waɗanda suka rako masu kawo sakamakon zaben da ake ta tattarawa yanzu na zaben da aka gudanar jiya. To akwai wanda da aka kama game da wannan kisar? A ya zuwa yanzu dai ba a kama su ba, sai dai su jami'an da ke gudanar da aikin zaɓe wato presiding officer ke na wanda galibi 'yan aikin bautan ƙasa ne 'yan da kuma mataimakansu waɗanda yake daga cikin kuma dan boko ne haka wanda aka samu suke aiki tare da su to da jiyan da aka taho an ce ashirin sun ɓace goma sun dawo a rahoton da muka samu kenan a nan hukumar zaɓe to ta jiha to amma daga bisani a zuna zanta da shi kwamishina ɗin yake gaya mana cewa to matan ajiyan sun gaya mana cewa goma daga ciki sun dawo an gansu yayin da goma ba a san inda suke ba to da zai ke gaya mana wa tun jiyan cikin dare suka dawo dama wai kaman gudu suka yi don ceton ransu a lokacin da su 'yan bindiga daɗi ɗin suka kai hare-hare a waɗannan wurare biyu kuma hare-haren sun tashi ne ɗaya na farko wanda aka yi a kankara da misalin karfe ɗaya na rana ne to bayan awa ɗaya da aukuwan wannan shine aka sake samun ɓullar cewa su wasu kuma 'yan bindiga daɗin sun kai ƙaramar hukumar mulki ta ɗan musa a mazaɓar mai dabino nan ne kuma da aka kai 'yan sanda suka kai tauki to sai suka yi wa motar 'yan sandan kwantan ɗauna don sun san cewa tabbas sun da an fara jan harba harba wurin za a yi kansu shine sai suka harbi yi daga cikinsu wato direban mota mai suna mannar usman wanda corporal ne wato mai igiya biyu wanda allah ya marasuwa to akwai wata kungiya ce da ake zargin ta da kai wannan harin kuwa Um, kamar yadda dai shi uh, kakakin hukumar 'yan sanda ta jihar katsina wato superintendent uh, gambo isa ya ce abin bai shafi harkar siyasa ba ko kuma a ce ko 'yan siyasa ne isu isu wasu ke neman su kai hari ya ce a wannan kawai dama 'yan bindiga daɗi din nan ne masu kamar satan mutane da kuma yin fashi su ne dai kawai suka kai wannan abin illa iyaka. To madalla a gaida sani malumfashi. A jihar Adamawa kuma wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka yi yunkurin kai harin kunar bakin wake a wata mujami'a ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. kamar yadda rahotanni da kuma zana yankin ma ke cewa wasu yankunan bakin wake ne da ake zargin yan boko haram suka yi shiga butu da zimin shiga cocin katolika da ke garin na shuwa to sai dai ko kafin ma su karasa cikin cocin sai da mara bom da ke jikinsu ya tashi wannan nan take biyu suka mutu yayin da aka ce na hukunsu ya ranta na kare kamar yadda wani dan sa kai da ke yankin ya tabbatar. a catholic na ah, da sanyin safe nan suka sa. sun ɗora da bom bom ya cikin sun guda biyu suka zo da za su shiga sai yan kadif nan suka tarje su sai bom ya tashi da su bin kashe kowa baka amma su ɗin ka bom ya kashe ya kashe su su biyu. Eh. to wani hali ake ciki nan shi yanzu. ko eh, wani kowa kowa kowa kowa na numar zai zai zai sai dai zai zai zai zai zai Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ba ta karin haske ba tukunna to sai dai ko kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adama suleiman baba ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya bayyana halin da ake ciki a yanzu. Bayanai da muke samu 'yan Boko Haram ne da sanyin safiyan nan sau uku suka yi yunkurin shiga a majami'a ta Catholic da take nan Ashuwa. To Allah da ikonsa sun yi kokari su shigo ne ta asibitin nan da yake a haɗe da wannan coci to a bom aka ce ya fashe su kuma su yan boko haram ɗin guda biyu sun mutu ɗaya an ce ya gudu wannan su ne bayanai da muka samu jami'anmu ma kaman su je wajen sun je sun tarar da abin ya riga ya faru amma bayanai da muke samu ya nuna cewa babu asarar rayuka akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kaɗan aka kai ta asibiti su kuma yan boko haram din abin fashewan ya yi fata-fata da sassa na jikinsu shi da wannan hari na kuna bakin waken na mako zuwa ne yayin da ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben gwamna da kuma na 'yan majalisa dokokin jihar da aka da ajiya wanda yanzu haka ma an fara kawo sakamakon kananan hukumomi zuwa shekwata hukumar zabe da ke nan fada jiha yanzu ko an zura ido ne da kuma kasa kunne domin jin jam'iyyar da ta lashe zaben ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. to madalla a gaida ibrahim abdul To bari mu je jihar Oyo inda aka kashe wani ɗan takarar jam'iyyar ADP na wato zaben sanata da aka yi. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a jiya asabar ne wasu mutane da kawo yanzu ba a san ko su wane ne ba suka harbe dan takarar sanata a tutar jam'iyyar African Development Party ADP Honorable Temi Takwe Olatoye da aka fi sani da suna Suga a ƙauyen Ilesu Lalekon a cikin karamar hukumar Lagelu Temi Takwe Olatoye Suga dai shine mai wakiltar mazabar Lagelu da Akinyele daga jihar Oyo a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Shina Olu kolu-kolu wanda ya tabbatar da kisan ya ce kawo yanzu ba su kama kowa ba amma suna aiki tukuru don gano waɗanda na aikata ɗanyen aikin. Na tambayi kwamishina shina olukolu ko akwai waɗanda suke zargi da aikata kisan sai ya ce. Otherwise, we'll be alerting the people to take off. The people should just be rest assured that no matter how long it takes, the fleeing criminals should be arrested and they should exercise patience and not engage in acts that will disturb the peace of the peace. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce a'a ba son su yi shaci faɗi a halin yanzu kuma ko akwai waɗanda suke zargi ba za su faɗi ba saboda kada su ranta a cikin nakare. Mr. Shina Olukolu ya ƙara da cewa jama'a su tabbatar da cewa komi daɗewa za su kama waɗanda na yi kisan kuma jama'a su yi haƙuri kada su yi wani abu da zai tada da zaune tsaye. To ko yaya jama'ar jihar Oyo suka ji a game da kashe suga? Sunana wa. Ya ka ji a game da kashe orotai suga? Ah, wallahi ba gida da ba saboda suga mutum kiriki ne amma dai iru abin da ya faru din nan wallahi ba mu ji daɗi ba saboda suga suga mutum kiriki ne mutum kiriki ne saboda ya zo ya yi mamu abin nan bohol nan karan shanu nan a sunana suna hajiya hawa mai lemo yan agwali malama. Ya kije a game da kashe suga? Wallahi kashe suga ya zama mana na tunanin rayuwar mu ba mu ji daɗi ba saboda mutum ne mai tausaya mana. Saboda haka wanda ya kashe shi komi na Allah ne shi kuma Allah gafarta masa. Allah kuma ya ba iyalinsa hakuri. Wanda ya kashe suga ko mun daren daɗiya shi kuma sa yana nan tafa ga Allah. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To ma da la'agai Hassan Umar Tambuwal waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu ko karfe goma ne da minti goma sha shida na safe a nan washington yayin da ake jiran sakamakon zabukan gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a najeriya ali mustapha sokoto ya zanta da ƙwararren lauyan nan kuma masanin harkokin siyasa barista aminu hassan gamawa a kan fannoni daban-daban ciki har sakamakon da suka fi bashi mamaki zuwa yanzu lauya aminu gamawa ya fara ne da jan kunni ga masu saurin fitowa suna murda a kan sakamakon da aka bayar a kafofin sadarwa na yanar gizo ga kuma tattaunawar tasu to kasan yanzu akwai kafafe na zamani kamar eh, yanar gizo akwai shafukan sada zumunta irin su facebook twitter da sauransu da kuma whatsapp sakamako in ya na zaɓe in ya samu kafin ma a sanar da shi a hukumance za a ga mutane suna yayyadawa kuma abin da ke faruwa shine sakamakon abubuwan da suka faru a birane yadda akwai wa'annan kayayyaki na zamani an fi samun su cikin sauƙi abin da mutane suke mantawa shine zaben nan ba ana yin sa a yanar gizo ba ne a akwatin zaɓe ake yin zaben na farko kenan na biyu kuma a kowace jiha akwai ƙananan hukumomi da yawa kuma kamar a arewacin najeriya yawancin mutane suna zama a karkara da sauransu to duk da cewa akwai ƙuri'u masu yawa a cikin gari a jankunan da nake yi a wannan lokacin shine kar mu fara yin murna ko jimami kafin a gama bayyana sakamakon zaɓe yawanci akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙauyuka da sauransu wanda sakamakon saboda nisa da wani abu ba zai ma shigo gari ba sai gari ya waye idan mutum ya ce ya dogara kawai ga sakamakon guri ɗaya ko biyu ya ce ga wanda ya ci ko ga wanda ya faɗi haka ɗin zai iya kawo matsala saboda bincike ya nuna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tashin hankali shine mutum ya fara murna ko kuma ya fara yaɗa sakamako tun kafin a gama tattara dukkan sakamako da ake da shi na zaɓe. To eh, Malamino eh, dama mutane da yawa sun jira suna bayan da aka gama zaɓen shugaban ƙasa suna jira su ga na gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi ya zuwa yanzu ba kammala ba da sakamakon dukkan jihohin baki ɗaya ba amma wasu sun fara fita akwai wasu daga cikin jihohin da ka yi mamakin sakamakon su ya zuwa yanzu. To na farko dai kaga kamar abin da ya faru a jihar Kwara a kusan tun da aka fara demokradiyyar nan a shekarar 1999 a kakakin shugaban majalisar dattawa ta najeriya bukola taraki da shi da mahaifinsa da 'yan uwansa kusan su ne suke rike da ragamar abubuwan da ya shafi siyasa a wannan jiha amma a wannan karan abin da ya ba da mamaki sosai shine banda ma faduwa da ya yi a takarar da ya yi na sake samun kujerarsa ta majalisar dattawa Eh, jam'iyyar apc a yanzu a jihar sakamakon da suka fito ya nuna cewa su ne suke kan gaba kuma kamar an kakkaɓe hannun wannan eh, gidan na saraki daga al'amuran da ya shafi siyasa wanda yake nuna cewa talakawa idan suka tashi za su iya yi wa 'yan siyasa bore misali ɗaya kenan a kwara haka zalika idan muka duba za mu ga kamar a irin jihohi kamar bauchi wanda a da ana ganin duka jam'iyyar da buhari yake yi kusan kamar ta ci zaɓe ma amma wannan karan muka duba zaben gwamna sai mu ga cewa akwai bambanci tsakanin yawan mutanen da suka fito su kaɗa zaben gwamna da yawan mutanen da suka fito su kaɗa zaben shugaban kasa kuma duk da cewa wasu su yan apc ne amma sun yi wa jam'iyyar su bore a ƙananan hukumomi daban-daban sun zaɓi jam'iyyar da ba jam'iyyar da ta buhari ba kamar a kenan haka idan ka duba kano duk da cewa buhari ya samu gagarumin nasara a kano sai ga cewa amma zaben gwamna da ake yi yan takarar pdp yana da samun ƙuri'u masu yawa wanda hakan yana nuna cewa idan jama'a yana ƙara wayewa ba wai kawai jam'iyya suke bi ido a ba suna duba 'yan takara ma kuma da ana tunanin idan kai ne akan gwamna kamar in an zo an sake zaɓe kamar ma kawai ka ci an gama amma wannan karin yana nuna cewa ko da kana kai ko da kuma kana jam'iyyar da take ci a abuja dole sai ka yi da gaske wanda har yanzu ba wanda zai ce maka ga sakamakon zaben da aka yi a Kano ko aka yi a Bauchi alal misali haka akwai guri kamar irin su Adamawa shi ma yadda ana na ana ta fafatawa hakan nan yana nuna demokaratiya tana ƙara yin karfi a Najeriya duk da dai cewa kuma wani abu da ya ban mamaki shine a wannan karan zaben ingancinsa abubuwan da ke rahotanni da suke nunawa ingancinsa bai gama kaiwa kamar na zaben shugaban kasa ba saboda an samu rikice-rikice a jihohi daban-daban kamar irin su akwa ibom da rivers da sauransu a bayan hakan nan kuma an samu rahotannin cewa kamar an yi magudai a gurare daban-daban. Tuma da lato barisa um, Aminu Hassan Gama kenan lauya kuma kwararre a fannonin siyasa da shari'a da yake mana fashin baki game da uh, harkokin siyasa da muka shiga a sanadin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi a Najeriya. Tuma da la'agai da malamai matsalar na'urar tantance masu da kuri'a da kuma saye da saida da kuri'una daga cikin batutuwa da masu sa ido na cikin gida suka koka a kai dangane da zaben gwamnoni da aka yi ajiya a najeriya wakilin hassan maina kaina ya haɗa mana rahoto akan sanarwar da masu sa idon suka fitar masu sa ido na cikin gida ƙarƙashin jagorancin cibiyar raya demokuraɗiyya da cigaba wato cdd da jami'anta suka lura da yadda aka gudanar da zaben a sassa daban-daban na najeriya sun ce a wannan karo ma zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi ya yi fama da matsaloli iri daban-daban an fuskanci matsaloli daga na'urar tantance masu kada ƙuri'a yayin da wasu wurare ma baki ɗaya aka ƙi yin amfani da na'urorin. Eh, sanarwar wace Farfesa Adelede Jinadu da Idayat Hassan suka sanya wa hannu ta ce an sami arangama tsakanin wasu wakilan jam'iyyu da na jami'an hukumar zaben Najeriya a mazaɓin Acida da Wurno a jihar Sokoto yayin da a jihar Oyo aka yi ta uzurawa masu kada ƙuri'a. al'amarin da ya ya gwiwar da dama daga cikin mutane suka ki fitowa yin zaben maɗin gurungum masu sa idon na cikin gida suka ce matsalar saya ko sai da kuri'a wani abu ne da wannan karo ma da ya mame zaben gwamnonin na jiya al'amarin da ya sa hukumar efcc ta cafke wasu fetun 'yan siyasa a jihohin benue da kwara bayanan da cibiyar nazarin dimokuraɗiyya ta tattaro ya nuna lalle kam jiya an ci kasuwar saye da sayar da ƙuri'a karara yayin wannan zaɓe inda ake sayan ƙuri'a a kan farashin da ya kama daga naira dubu uku zuwa naira dubu hudu a wasu sassa daban-daban na jihar kano cibiyar ta ce a jihar Legas ta ga wakilan jam'iyyu na tattara sunayen waɗanda suka kada ƙuri'a da za a ba su naira dubu ɗaya da ɗari biyar kazalika an yi amfani da wakilan ƙanƙanan jam'iyyu wurin sayawa manyan jam'iyyun ƙuri'a cibiyar raya demokradiyya ta najeriya ta ce wasu sojojin da suka wuce makaɗi da rawa sun kama ɗaya daga cikin jami'anta a lokacin da yake kan hanyarsa zuwa maltu a birnin lagos daga ƙarshe cibiyar ta yaba da yadda aka buɗe rumfunan zaɓe a kan lokaci hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaishe ka hassan maina kaina yanzu kuma kai tsaye muna tare da wakilinmu lamido abubakar daga kudancin najeriya domin jin irin hali da ake ciki ko kuma yayin da ake jiran sakamakon zaɓe salamu alaikum lamido abubakar wa alaikum salam baba yakubu makeri sanu da aiki yawa to muna son mu san irin hali da ake ciki akan zaɓen da aka gudanar a jiya menene ake ciki yanzu yawa baba kawo yanzu dai ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe da aka gudanar na gwamnoni da 'yan majalisun jiha a jihohi hudu da ke yankin niger delta da suka hada da jihar rivers da delta da kuma akwa ibom kawo yanzu dai misali korafe-korafe a iya cewa sun yi yawa bisa jibge jami'an tsaro na sojoji da aka yi kamar yadda mutanen jihar ke ci gaba da kokawa kan cewa suna ci gaba da wato kutse zuwa wasu ofisoshin zaɓe da ke mm. ƙananan hukumomi na jihar Rivers. sa'annan ita jihar a tsaikon da aka samu na shi wannan sakamakon zaɓe ya biyo bayan matsalolin da ake samu na surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta hmm. wajen tattara sakamakon yana ɗaya daga cikin kalubalolin da aka samu aka samu to bari mu duba ya zancen ya zancen rahotannin tashin hankali da ake samu a wurin ba shakka an samu tashe-tashen hankula sun biyo bayan shi wannan zaɓe da aka gudanar na baya-bayan a jihar Rivers inda aka samu hasarar rayuka da dindin dukiyoyi tare da majikata akwai hmm. bayanan da suka nunar ma wasu 'yan bindiga suna ci gaba da tada jijiyoyin wuya a sassa daban-daban na jihar ribas inda ma wasu rahotanni suka nunar sun tsare wasu 'yan jaridu uku a garin ahoda na jihar ribas kamin masu kai ga sakosu to ana ta samun wannan matsala sannan kamar hukumar zaɓe mai zaman kanta na ziyarci na na ina je mon dakatar da kai a saboda lokaci da zarar za mu sake eh, da wani abu ya taso za mu sake tuntuɓar ka mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je eh, birnin tarayya abuja mu ji nasiru adamu kuma irin hali da ake ciki nasiru kana tare da mu wani irin hali ake ciki a inda ake tattara wato bayanai ko kuma sakamakon zaɓe na ƙasa baki ɗan yawwa ba abin da yake faruwa hukumar zaben ta dakatar da duk wasu lamura na zaɓe a jihar Rivers saboda matsaloli da aka samu zuwa yanzu hmm. inda ta kafa kwamiti wanda zai duba abin ya kawo labari cikin sa'a arba'in da takwas wannan kuma ya hada da wani labari da na samu mai zama jami tuke cewa shi kansa shugaban hukumar zaben ko kuma ya ce shi babban jami'in zaben ma yanzu ba a san inda yake ba na jihar Rivers. To, uh, ko kana da labarin abin da ke faruwa a Kano da yake kana abin nan cibiyar ta kasashe? Wato abin da yake faruwa kusan ana ci gaba da wato mai hukumar kamfana ita sai ta kammala bincike a kan jihar Rivers kawai ta dau mataki zuwa yanzu. Hmm. Amma a sauran waɗannan jihohi da watakila ake samu wata takaddama kamar inda aka samu aka wargaza wasu akwatunan zaɓe. hukumar yanzu haka tana nan tana kan taro saboda fidda matsaya akan wasu wajaje da aka samu irin wannan kalubale amma bata ambaci sunayen waɗannan jihohin ba zuwa yanzu take dama ba a nan abuja ake sanar da sakamakon zaben ba illa iyaka na ana duba matsalolin ne kawai to ya batun wakilan da jam'iyyu da suke nan abinan inda ake tattara bayanan abinan zaɓe. eh nan dama duka waɗanda suke nan masu duba lamuran zaɓe ne hmm. ah, na ƙasa da ƙasa da na cikin gida da na waje kenan ah, sai shi shugaban hukumar zaben mahmud yakubu waɗanda suke duba irin waɗannan korafe ciki kuwa har da cewa an hmm. kai munan hare-hare ga jami'an zaben a sassa hmm. daban-daban na najeriya to mun gode kwarai da gaske nasiru ah, da waɗanne kuma muka zo ƙarshen shirinmu wato labarai a takaice. To a takaice wani jirgin kasar Ethiopia ko Habasha da ya taso daga birnin Addis Ababa ya hatsari jim kaɗan bayan tashinsa da safe yau Lahadi inda baki ɗaya mutanen da ke cikin jirgin su 157 suka rasa rayukansu. Kamfanin ya labaran gwamnatin Habasha ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Boshiftu kuma yana ɗauke da fasinjoji daga ƙasashe 33. Ministan lafiya na ƙasar tunisia ya yi murabus biyo bayan mutuwar wasu jarirai goma sha ɗaya cikin sa'o'i 24 a asibitin babban birnin tunis abdulrahub al-sharif ya ajiye aikinsa ranar asabar to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe za a ji mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wato tufa bansa wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato mr jonas gomez baba ya koma kirin daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum la radio.